baba da ya jama'a ya kaji da jama'a ya masu wanka ya kuma jiki wallahi ka ga dai ka san lamari na dabbobi shi kiwon dabba ya kiwon mutum gaya ma gaskiya na zo ina ba waccan saniyar da ta haihuwa na wallahi haka nake kaga da ta haka zai rage haka aka ce shi ne na ji an ce an kai ka asibitin birni amma ma dinki kai na shi na shi kaji na shi jinya Allah ya sabi ai daga gidan kama nake likita kaman biyar eh. suka dinga wanke nan gobe an sha duran buki an sha duran buki haka kamar wani kurji da na taɓa yi hmm. shekar alif ɗari uku da hamsin da uku lokacin mulkin mulkin buhari na farko eh. kurji ne ruwa ruwa yi lokacin aka matse shi mm. wallahi ina gaya maka da aka tara da ruwa ana maɗa kifa yana fita oh. ruwan kurjin ana maɗa kifa yana fita an kama kifi ya fi jogo takwas eh to ni din ma ka ga dai kura na arawa zakare oh. zakari zakari oh. eh sai na ara mai kura kaga ya damun da ita ba ta ga ya da ita ba ta ayo <laughs> mutane ba ya da guri ba mm. yanzu wajen rise wajen rise mai wanda rise mai rise mai ba da inci a ah, ba da inci a ba Allah ne kai da an Allah ina nan na fito dan kai kuran nan zo dan shashare kashin nan ah, abin nan saboda kafin dabbobi su dawo ni ma da gidan na ka niki eh. eh sai suka ce ba ka nan Allah ya tsare ka ba ta kewaya ashe an kewayo nan dan wannan takin nan naka ne to kai da kake babban malami malam tibbidi ne na kai na kuma magana takin ai muna noma a'a ah, an yi noma da eh, kuma yanzu kun shugaban kasa a ce Allah ya saka shugaban mu da alheri kuma bayan haka idan ka duba eh. ai ni tsohon manomi ne kwarai kuwa ina wata makaranta can ta Kano da aka yi ta ita ne aka mai da masu lai noma dan masarin kai eh. ai kami na ne mutumin kirki da na ga ma noma noma na yi noma kai da manya da shi bana kai noma bana to ai a baya ma tun lokacin mulkin kwatakar ai kaga mu ba t'o Najeriya a kwarai ina ai na din nan suna na ne farko je kakana ne riya wani kanin kakata ne a aka yi ba da najeriya ai ka san dama <laughs> shi aka abin nan akwai tarihi eh, akwai tarihi kai babban mai ma da wannan abin shine ya a wajen noma eh, malam ni a noma na kai ne wajen noma ina share noma ka share a <laughs> ah, noma ba kuma a lokacin muna noma kasan zamanin ba kamar yanzu da aka yi na ne akwai wani a abokina ne wai shi wannan wannan wannan abin da sunansa wannan shiwa wani bature ne a. tare da muka kwato yancin najeriya eh mu tabarin gangan gangan eh, jamanta eh. tare muka kwato yancin kai da su A abokina ne wata rana na duba haka ina noma daga hauya na eh, haɗa ya zo gurin ka eh ne kawai <laughs> ban kula ba a tsadin birni ina jiya daga ɗakin ba a heri ne zai da eh, ga yana daga ɗakin ba. ni zan karasa wajen mai walda eh, sai a zo a kwashe takin na gode <laughs> Allah ya kara Allah ya saka eh, Allah ya bada miki na Allah ya kara eh, na gode ai kai da jirgin sama kai da jirgin ya dungura ma da ai ko kura ta dungure ka ba mu <laughs> ai ba da tafi da jama sai a zo a kwashe wallahi jirgi ne wallahi jirgin nan ina ina dan duka haka ina duka kawai sai ban ji iska ba ma yana ji kawai dungure an dungure <laughs> ya da iska ka ta hannaye su jajaye ne sai dan gwa hannun na hango da gane shi <laughs> na kura ta dungure ni dan ban ta uban nan akuya ce ta yayi ni dan ya kura ta buge ni kudan nan ta buge ni idan zaman da zan ya gaskiya dai ni ma fa dangare ma hukaci ne wani labarin baya kaiwa gaskiya ne gaskiya ne labari na gaskiya ne <coughs> kuma karya ba kyau ba karya nake ba labari ne gidadi ne nake bayarwa la da da da da da da da la da da da kai yara wannan rayuwa wannan rayuwa ka zauna da iyayenka lafiya nan to adi wanda bai bi iyayensa ba wallahi ya shiga Ko kuwa a bara wasu shekaru da suka shuɗe lokacin mulkin shagari a

a tafawa baliwa tafawa baliwa gani na ne au ganin gani gani na ka ji ba Allah ya dauka mai buruwa Amina Ru. Alhaji. Yara kuna jina da kyau. Allah daga darajarta. A lokacin mulkin shagari. A lokacin. Ni na ga na ga abun ajani. Allah baba. Na nan ba ya fita furna babban layi. Bokabo. Bokabo Bariki. Bokabo eh. Boka kenan. Eh. Can wajen. A nan Bokabo Bariki. Eh. Kai, ta yi ba wajen gwa wajen mutu bane. Kai yaro, abin tausayi wata inyamura kabila eh. ta zo da ta sa kananun kaya. Ta eh. da sa ka haka. Eh. Ya matse matar juna biyu gare. Geresin dai kawai na inyamuri. to matar tana da tuna biyu eh. ina da muku muhimmancin ɗani a duniya eh. na bayan tana da tuna biyu matar da ta taho kware gwadaji za ta tsallaka wannan titi sai wata tare da ta taho za ta bi kenan ka san tuna biyu ga nauyi nauyi eh, wallahi wata wallahi da mijin ta da mijin Allah ba rafi da Allah ta mijin ta so aka kare da tijo an tare an tare mutane an hada gosu mutan sai mutane muna da tunanin yana lokaci ya matasan mu kwarai wannan ba ai ba a samu ballukan ta ba ma a'a aka taru mutane aka je aka samu tebur na na ɗiba ƙasa na masu aikin gini yawwa aka rinka kankaran nama ana tara gefe an kasi aka ce ya za a je a nemo dan doka a zo a sanya za a gyara abu da hanya hukuma hukuma eh. ana haka sai muka sai muka ji wii wii wii mota yan doka ta zo sai muka ga wani yaro dan karami da kwat dan karami ya sha kwat kwat a jikinsa hmm. yana tafiya yayi waye ka da kwat a jikinsa yara wato yaron ashe dan cikin ne dan cikin matan ne lokacin da motar ta taka ta taka bot ya fita sai police sai a nan aka yi ko ashe dan cikin ne lokacin da motar ta taka ta ta bot dan iska yana fita bit sai dai yi wajen so Allah sarki lokacin ina ta lokacin ina a caba a gaban an ga baya ba ka ba don uku ƙarya nake kake ba ba ba biya zan ce kana ƙarya da tido ba kai na ganye a can tsallaken na ce ma zan yoyi ta ba kai waka mulkin shagari aka ce ka san mulkin shagari shagari ka ci waka ba ya wa malafar uban ka ne ne rankwan ba ka san wani abu ba ba me rankwan lokacin da wannan matar trailer ta buge ta dan je je dauko hukuma ai lokacin ni kuma ina tare da wannan abokin na zamanin a ne yana wancan hannun ni kuma zan ni ce yake ce min juyo na ce malfar ubanka kai kana ina Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ada ada ada. kamar ya irin irin burge ni zauna da lafiya magana tashi hankali kuna da rana mai yawa idan fada ya tashi na yaƙi gari a to dole ku aji tura ga ne wallahi ba wani shege a ba in dai muna nan babu wani ba wani shege ba wani dan mata isa kaga shi wanda isa ka mana shi mai gidan nan baka ki shi ma haka ke don na kokari ba ya bari a cikin yara a ba ka ya ba ka ya wai bane ba wai bane ko kai kai ko kenan ba ba wai bane ba sangari mace sangari ce ko da sangari eh. sigari ake cewa ba ba kai yaro saboda da har kayan jaki na nada Allah baba ka yaro da eh. walboro eh. da wannan da wannan wannan sangarin abin nan mm, mai daji da wata ita ma wannan damar da sunan su kai zaman Lagos amma ba kai ba wata dan cewa da ita da ne kan shaka haka kai shaka haka a olori a olori to dan da gine ko baba yaro ka ga da gi da wannan da me me zobe da da malkoro kai ma ka dana kai ma ka dana rikin baba ko da abin da jijiga babu ba matsala a ja a hankali baba ko baba Oya na na. Eh, to ka kashe musu tsoro ba. A ah. ah, ba ka yi aka yi. Yaro na jin lissafin. Yaro kwaro ne ni. Allah baba. Zuwa na olori. Eh. A can na abin mamaki. A ba. Eh, kwana na sha uku. Eh. Wani wani transformer ne aka kunna shi. Eh. Aka bille aka aka zuba masa buhun butuwa. Allah ba. Aka sa wuta. Aka sa wuta. Aka garkame na. A ciki. kuma aka sa wuta to bari in baku ba ba yawa bari in baku labarin wannan abas eh akwai wani direba eh. na ne eh. laptop ya dogon direba shi direban nan dogon direba ga rawa ga tudu na gane ya ja motarsa zuwa wannan eh. a wuce jaba eh. ka san akwai wata hanya a nan jaba na gana wannan hanya mara space hanya ce wacce ta dan tsuke yawa eh. ba um, ko mudubin mota aka bude to eh. in dai a bude yake wata mota ta shafe shi na fahimta to a lokacin dogon direba rufe shi ake kenan mirika da rufe shi ake ba ma magana an goba baya yawa to shi laptop dogon direba sai dan leko da kansa a lokacin da ya leko da kansa wata mota ta wuce da kan sai mota ta fi da kan ai aka kunce da masa kai no no no no ba Allah eh. na duk yaran mota ba sai da ake ba suna godi eh mota na tafiya mota na tafiya sai da aka je aka isa lagos aka je kamfani aka sauka kaya eh, ɗaya daga yaran su ya ce oga oga oga mai gida fa ya ce a tuna ma wannan fa ba zai kai ka ba sai eh, baka ta gidan mai Allah sai yi ne gidan man sai leko yake cewa eh, Allah ga ga man lita nawa za a zuba ko kuma ko dare nawa za a zuba kasan abin sani masu manyan mota kawai sai iduba sai ba kai mutum direban bai da kai sai ike da da kai direban nan naku ba bayi da kai wai da abin da ake a hakan ya kasu gidan mai mai yayi namuri ba kan ya kasu gidan mai dan rabe ne mai gidan mai je yi fi nuna na hat singul po po po po hannu a na fahimta ni ma huwa sawaye ya uwa ya musu yaran su ya ya musu yaran da na gwalantar sa na ta to he sai ita masa sai suka shigo yaran mota oga ina kanka haka ka ba kai ka kawo nan ba kai sai musu haka inkiya sai dan ya tuna oh to baba da wani bakin ne musu magana ko nuna ya musu nuna musu ko nuna musu sai suka hau motar aka ce uga mu juya eh. aka hau motar uga sai i kwana eh. yana yin kwana sai ita fi da motar eh. ba kan ba kan ba shi da kai suka shige ƙara kara jan su ba kai ba ka ka ci uwa ka ba kai fa sauke su da manafar ubanka ayo ba kai ya kai sai sauke baba motar ce take gani ko shi ayo a'a direba ne ba kan ya kai su bayan ya kai su eh. sai ana hanya sai aka du akwai wani gidan mai totar eh. a nan wannan sai aka kan ya su, shi dari iya sha lafiya ke ba muna jin ka sai me ya faru abin da zai faru ke ni zan ka. baba ka gama sallama mu Allah muku albarka to Allah ya tsare baba in ya ake yana zuwa Allah ba ma ya muwalar da kai ba yana zuwa sai yi wacce sallama kowa za ta yi ta wajen ma ya gama cin su daga san shi boy mu kuwa ƙarya ce da shi ya sunan sama tumbaɗi to ka ji sunan sama tumbaɗi kuma sunan da ma ba shi ya cancanta a ce an same shi da kamar irin su zubairu ko fesal amma kaji tumbaɗi ko don halitta ce ai ƙarya ce ma ta kawo haka mugun makaryaci ne wato ai gurin ka nan gida an yi Allah ni ma ta unguwa Allah ya cikin iko da kuma sai gashi mun ga eh, kafin bayanin ka ai na zo ta unguwa na'am saboda bayanin ka yake zuwa Allah sarki na shiga na na je gida neman ka ni ma na je wannan ne eh, na je gona ta na'am kanan dangare ka san nayi nayi shuka ba na shirin motoci gab gab na'am idan mota ta eh, yanda ake wa gab abu shiya ne haka wanda ake da bido sai a sa musu suka dare suka rai da zuba sabkam yana faduwa nan da ai wannan ya tuna min da dalilin da sa nake nema wato a can garin mu can dai nasarawan toto nasarawan toto eh, dan ziyar dan ziyar eh, Allah cikin ikonsa muna da wani bawan Allah da wanda shi ma dai kamar dai kai dinnan Allah ya sa ya girma kuma lokaci dai ya yi yayi shine ba. Ni ita sai Allah to dama na zo duk irin labaran nan naka in je can ƙauyen namu sai in haɗa ka da ah, to kai kai da Allah wallahi saboda ah. wato irin ku labarai ba za su ƙare in ah, Allah ya taimaka sai a cika littafi da labarai irin naku to Allah ya yarda kokari nake in same ka dama in sanar da kai ranar maulidin eh, ranar farko ranar farko ta maulidi ɗaya ga watan ɗaya ga watan maulidi bai eh, rabi awwal bai rabi awwal eh, za mu je can mai kama insha Allah kuma duk abin da yake yake ya danganci cewa tafiya na kakkata na duk komai kawai ka fito daga kai sai sai dan gora ina laptop malam lafto wannan abin na ji daɗin sa na gode kuma eh. ai ita rayuwa a haka baka da ta nemi dari a irin tafiye tafiye idan na ji labarin wani babba hena eh. ina son daman irin wa'annan mutanen mani kuma daman ai kamar na taɓa jin labarin sa eh shi baba alaki eh. alaki baba alaki alaki na taɓa jin labarin baba alaki abinda zabi da ni saboda gaskiya idan na je gurin sa za mu dan abin nan zan dan jima wannan ƙari da shi ko ƙari da ni kaga eh. ko kuma dai ku ƙari da ko mu ƙari da eh, duk zai ta shi eh. zan samu da ni da iyalai na za mu tattara da Allah kuma kayan mu abu inda tafiya ka ce tafiya ce ne a ah, mu tafiya ce mai nesa za mu tattara wato na garawo to ta ba ba ba nan ba ba nan ba ce ba nan ba ce na garawo to ta can gaba da yalwan shan nan <laughs> Allah ya saka da kai ai ma da tafiya an san duniya kuma tafiya ce aje ka san ka zauna a waje da ayo kai <laughs> Allah ya kara hatiki to an Allah ya yarda daya ga watan mauludi eh, mauludi daya eh, ga watan mauludi ka san nan ciwo yake mu a ah, dole lalli na saboda ai girma ka kuma wasu tantanne guda biyu aka kawo eh. aka rasa mai shigo da su na ba na sako su haka tantan guda biyu ne ka shigo na baya gaskiya ne don ai Allah kara bi ai dole baya ya ciwo ma dan dai kare a kan din ba wani abu Allah kare